bayan murna da kuma lashe zaben injiniya abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp a matsayin zababben gwamnan jihar kano na shekara 2023 bayan murnar da ya magoya baya daban-daban daga bangarori daban-daban na jihar wata jihar take da kananan hukumomi guda 44 injiniya abba kabir yusuf din ya karbi sakonnin taya murna bila adadin wanda ba za su lissafi ba sannan ya samu sakon taya murna daga mashahurai daban-daban da kuma 'yan jam'iyyar adawa da kuma 'yan jam'iyyarsa cikin gida inda al'ummar jihar kano suka fito suka fito suka yi dafifi domin taya injiniya abba kabir yusuf din murnar lashe zaben da ya yi a wannan shekara ta 2023 tare da taya mai gidansa wato injiniya da tarabi musa kwankwaso tsohon gwamnan jihar kano murnar lashe zaben da abba kabir yusuf din ya yi titunan jihar kano da kuma wasu unguwanni a jihar kano wanda har yanzu har ya kawo yanzu har kawowa yanzu ba su daina murnar lashe zaben abba gida gidan ba wanda abba gida gidan idan ba ku manta ba shine mashahuran dan siyasar da ya fito a shekarar 2019 kuma ya taka rawar gani ana tsaka da wannan dambarwa ne kuma da yanda magoya baya da kuma mashahurai suka tattaya injiniya abu gabiru su murnar lashe zaben sa da yi can muka tsinkaye labarai kuma da juyoyi masu ƙarfi cewa alhaji dauda ka kawutu rarara babban shahararren mawakin nan na jam'iyyar apc ya taya injiniya abu kabiru su ɗin murnar lashe zaɓe inda kuma ya bayyana cewa zai yi mai waka mai zafi wacce ba a taɓa yi wa wani ɗan siyasa ba nan take magoya bayan injiniya abu kabiru su ɗin suka ce ba fa za su karɓi wancan wancan abu da shi da ka hutu ranar zai yi ba domin kuwa ya gama cin mutuncin mai gidan injiniya abba kabir yusuf din wato sanata rabi musa kwankwaso ya gama kwance mai zane a kasuwa kuma yanzu ya dawo gida ya ce zai dora mai don haka ba sa bukata su mawaƙinsu mawaƙansu ma sun riga da sun ishe su akwai tijjanin gado akwai naziri sarkin waka wanda an ga fuskokinsu a wajen yayin taya murnar inda kowannensu ya taho da tawaga kuma aka zo aka taya injiniya abba kabir yusuf din murna a nan gidan madugun siyasar ɗarika kwankwasiya wato injina rabi musa kwankwaso da ke mila road a nan jihar kano karamar Kuman nasarawa injina ya yusuf dai ya lashe zaɓe daga garumar nasara ne inda kuma bayan lashe zaben a yayin murnar dai magoya bayan jam'iyyar yan npp da ya suka je suka ninga abin da ake kira da saukale wanda hakan ya biyo ta ofishin da alhaji dauda kawuta rarara inda suka baffasa mai ofis ɗin sanata tacin tare da kwashe mai wasu kadarori wanda jam'iyyar npp da sun ce ba daga su ba kuma ba sa tunanin magoya bayan su domin magoya bayan su mutane ne masu tarbiyya ba za su yi haka ba don haka sai dai wasu ɓata gari ne suka shigo cikin al'umma suka yi haka inda alhaji dauda kawu Raran kuma ya bayyana cewa lallai fa zai yi wa injiniya abba kabir yusuf din waka sannan waka ce mai ɗaukar hankali kuma tare da nasihohi a cikin ta injiniya abba kabir yusuf din dai wanda shine zababben gwamnan jihar kano a halin yanzu mu ma nan muna ci gaba da taya injiniya abba kabir yusuf din inda mu ma muka biyo bayan mawaƙi ranar tuni muka taya injiniya abba kabir yusuf murnar lashe zaɓe tare da ni da kuma duka ma'aikatan wannan gidan tashar ta wata alƙarya tv tuni muka taya malam abba kabir yusuf din lashe zaɓe bayan injina abu kabir yusuf din ya lashe zaɓe an sanar da shi ya fito daga gidan madugun ɗarikar kwankwasiya wato injiniya sanata rabi musa kwankwaso inda ya ce ba zai zame ko ina ba sai gidan mahaifiyarsa domin ya je ya sanar da ita abin alkhairin da ya same shi da kuma aikin da al'ummar jihar kano suka bashi injina abu kabir yusuf din da ya samu addu'o'in fatan alkhairi daga wajen mahaifiyarsa tun kafin ya ci zaɓe da kuma bayan ya ci zaɓen inda ta yi addu'ar allah ubangiji subhanahu ta'ala ya riko da hannunsa kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari mun gode mun gode